بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وعلى صحابته الكر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haɗo mu cikin wannan masallaci na Alhaji Mu'azu don ci gaba da karanta littafin Muhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin babban malami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Taimimi An-Najdi Allah ta'ala muke roƙo ya gafarta masa Allah ta'ala ya masa rahama a yanzu muna daren 21 ga watan bani hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1439 da wannan shi ya zo daidai da daren bakwai ga watan mai shekara ta 2018 miladiya in ba ku manta mu da ya gabata ba a makon da ya wuce wato makon da ya wuce ba mu samu damun yin karatu ba saboda lakcar masallacin juma'a to amma a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya wancan mako da mun karanta mautu khadijata wa abi talib bayani dangane da mutuwar khadija da abu talib me ya biyo bayan mutuwan waɗannan bayan allah guda biyu mun fahimta da ke ko abinda ba karanta kenan a karatunmu na makonni da suka wuce baya wato karatunmu na ƙarki da muka yi a yau za mu tashi su'alukum anir ruki wa ahlil kahf su'alukum anir ruki wa ahalil kahfi wadda wannan muna la'akari da shi a matsayin karatu na karke da za mu yi kafin watan ramadan insha Allah subhanahu wata'ala la'alla kuma sai in mun haɗu yayin tafsir da muke yi a wannan masallaci da shekara su'alukum an ruhi wa ahli kafi tambayar da suke yi dangane da ar-ruh wa ahli kahf da ahlul kahf ko kace ashabul kahf gane ko a nan gurin maka ce ar malamai na da maganganu da yawa akan lafazin ar da ya zo cikin suratul kahfi wasu malamai suka ce wato lafazin arroh da ya zo cikin suratul isra'i gane ko arroh da Allah maɗaukakin sarki ya ce na anir roh to wannan arroh wasu suka ce mala'ika jibrilu ne suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam game da shi wasu ma suka ce annabi isa ne shi shine arrah ɗin. da dai zantuttuka da yawa da malaman tafsiri suka to amma zancen da ya fi kowanne inganci lafazin arrah da ya zo cikin suratul isra'i na nufin rai da yake rayar da gangan jiki rai da gangan jiki kan rayu da shi gane ko da shi da shi kake numfashi sai da shi kake yunkuri sai da shi kake iya zama sai da shi kake iya kai komo rai da ke gangan jikin bawa wanda in an sance shi shi ne yakan zanto bawa ya mutu kun ne ko zancen malaman tafsiri ya fi yawa wajen fassara lafazan arrosh da cewa shine ran da ke gangan jikin bawa ina fata mun fahimci wannan da kyau da haka a nan gudun lokacin da muhammad dan abdul ya ce lokacin anir ruhi wa ahalil kafi a fassara mafi shahara wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri a kansu suke sai ka ce tambayan da yahudawa suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su da ƙurashawa maguzawa masu bautan gubanka suna masa tambaya dangane da arroh wato dangane da ran da ke cikin gangan da ke domin rai yana da atalai kaga rai ne za a ce kana da shi amma aka ce ka nuna inda yake ba za ka iya nuna ba tun likitocin duniya da za su taru su faɗi ɗaya daga cikinsu ko tukkan su yi bincike su ce ga inda ya rai yake ba wanda zai iya bada wannan ansa ba wanda ya san inda da yake ta da cewa kowa ya yarda akwai rai duk gangan jikin da ke motsawa to akwai rai ta da ita an gamsu an yarda cewa babu wani ɗan adam kai ba wani abin halitta ba ce wannan abin halittar yana da rai a tare da shi in ko an san cewa wannan rai da gare shi to ya zanto babu ya zanto ya mutu kenan tare da irin wannan ittifaki da aka yi ijima'i da aka yi akan cewa ‘ya'yan annabi adam suna da rayuka halittu suna da rayuka amma kuma ba ka iya nuna ranka ce ga inda yake ina fatan mun fahimci wannan da ke kamar yadda wannan ran yana girma a'a baya girma yana cin abinci a'a baya cin abinci duk wannan Allah ta'ala ne ya sani akwai abubuwa ɗin bi tattare da arrosh wanda Allah ta'ala shi kaɗai ya bar wa kansa sani shi kadai kinsawa kansa sanin su bai dorewa bayi ba to shi yasa sai ƙureshawa su je wajen yahudawa yahudawa sai su zugo su zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallam tambaya dangane da rai ya masu tafsili ya ba su bayani a buɗe dangane da abin da ya shafi al'amarin rai kun gane jama'a da ke shi ne muhammad dan abdullahi ya buɗe mana babu kan wannan su'alukum anir ruh tambayar da qurayshawa kewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu bautan gumaka cikin su da suke masa dangane da ar-ruh wato ran da ke cikin gangan jiki wa ahlil kahfi da kuma tambayan da suka wa suke wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam game da ahlul kahf ko kace ashabul kahf mun gane ko lafazin al-kahf na nufin kogi kenan al-kahfu ko wato kogo ina fata mun gane ke ko kowanne ya san su kowa ya san sirrin ka wace ta tattauna ne akan su waɗannan matasa waɗanda aka jarabci garinsu garin da matasan suka taso ciki aka jarabci garin da wani mugun sarki azzalimi mushriki su kuma matasa suka taso ga wannan zalunci suka taso ga wannan shirka suka ba za su iya haƙuri da wannan shirka ba suka zaɓi su gudu da addininsu su gudu da aƙidarsu sama da su zauna tare da waɗannan miyagun mutane mushrikai azzalimai suka da suka bar garin suka koma bayan gari suka tafi jeji suka shiga wani kogo dan su tsira da mutuncinsu dan su tsira da aƙidarsu dan su tsira da addininsu kun fahimta da kyau addu'ar galidi ilil balidi sari'atun dan in ba haka ba su mutanen banza za su iya bata su Ubangiji ta'ala ya buta musu bacci a kunnuwansu Allah ta'ala ya sa bacci ya kwashe su ga baki kaga da yadda mun sha jin kisan ashabul kahf to waɗannan ashabul kahf din yahudawa suna zugo kore shawa su zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya dangane da ashabul kahf kun fahimta jama'a da ke koyi su kure shi wa kanu yursiluna ila ahli alkitabi yas'alunakum an amri ƙureshawa sun kasance suna aikawa a halin kitab yahuda da nasara waɗanda su suna da wani ɓangare na ili suna da wani kaɗan cikin suna da kaso na A kaga yahuda suna tattattun da attaura daidai lokacin da nasara suna ɗauki da mai injila da aka su suna da ilimi ba kaman ƙureshawan makka masu bautan lata da uzza da manata da kuban su waɗannan kaga ba su da wani ilimi a hannu da aka sai su maguzawa masu bautan gumaka 'yan gargajiya sai suna aikawa ya hudawa. waɗanda su suna da wani addini samawi addinin da asali ke daga sama yake suna da wani kaso na min al suna da wani kaso na ilimin attaura suna da wani kaso na ilimin injila kureshawan nan sai suna aikawa wurinsu sun san sun fi su ilimi suna musu tambaya dangane da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya aiko shi cikin su Qurayshawa Allah kun fahimta da kyau qala ibn ishaq an ibn abbas ba'athat quraish an nasar ibn an nasar ibn al harith wa uqbah ibn abi mu'ayd ila ahbar al yahud bil madina فقالوا لكما صلاكم عن محمد wa sifa lakum sifata fa in fa innakum ilmi fa innakum ahlul kitabi wa indakum ma laysa indana min ilmi al-anbiya kun gane ko qala ibn ishaq babban malamin tarihin nan al-imam ibn ishaq ya ruwaito ruwaya an abba daga abdullahi dan abbas habrul ko kace babban malamin fikihun wannan al'umma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kare ta a gare shi Abdullahi dan Abbas ya ce ba a sad quraishun an nasar ibn al-haritha qurayshawa sun tura an nasar ibn al-harithi wato nasar bin al-harith gane ko ɗaya ne cikin su Qurayshawa sai suka aike shi ba shi kadai ba wa Uqba ibn Abi Mu'ayth shi da Uqba ibn Abi Mu'ayth in gane ko Qurayshawa sai suka aiki waɗannan mutane guda biyu ina suka aike su ila ahbaril yahudi bil madinati suka aike su wajen malaman Qurayshawa wajen malaman Yahuda a Madina lafazin al-ahbar jam'i ne na al-habru kun gane ko ko ka ce alhabru ko ka ce alhibru ko ka ce alhubru duk yanda ka karanta yayi duk dai yana nufin al'alim malami kun gane ko an ce alhabru ana nufin malami ana nufin al'alim haka ba alhibru ko alhubru duk ana karantawa haka don Allah mun fahimci nan da kyau Qurayshawa suka tura an-Nasr ibn al-Harith shi da Uqbah ibn Abi Mu'ayd suka tura su suka aike su wajen malaman yahudawa a madina faƙalu lahuma ƙureshawa suka cewa 'yan aikensu gane ko ƙuresha suka jaddada ma 'yan saƙonsu waɗanda suka aika zuwa ga shugabanni ko kuma ka ce malaman yahudawa suka ja kunnen 'yan saƙonsu suka ce da su salamu an muhammadin da kai an nasiru bin al-haris da uqubatu bin abi mu'aytin ku biyun nan Salahun ku je ku tambayi malaman yahudawa an muhammadin dangane da muhammad a ga yadda suke faɗin sunan gaya musu tunda su ba su yarda da shi a matsayin annabin Allah suka ce ku je ku masa tambaya game da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sifa lakum sifatahu kuma in kun je ku siffantawa malaman yahudawa sifa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ku bai musu komi ku dauki sifa shi ta halitta ku faɗa musu cewa fari ne ba fari tau a'a farin da ke da silkin tada ba da jau kamar da ba a'a tsaka tsaki wanda ke bayuwa zuwa ga kyawu mun gane ko ku ce musu mutum ne mai hanci ba hanci can firfirfir haka bambaro ba a'a hanci matsakaici wanda yake daidaituwa da zuwa ga kyawu sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai fadin fuska ba fadin fuska bau a fasha kaman yadda zai bayu zuwa ga muni ba mutum ne matsakaici shi ba dogo ba can shantalo a daidai lokacin da shi kuma ba gajere ba dan dan dukurkur yana nan baina zalika akan kanin haka mutum ne wanda in yana tafiya zai sakko daga tudu ko kan dutse yadda kasan in yana tafiya ka annama ya tsafta min sababin yadda kasan zai sakko ne daga wani saman dutse ko wani saman su san saman tudu ba kasala cikin tafiyarsa a wuri dai kuma baya tafiya yana hada tafiya yana harma gaga a'a an na tsaye ke tafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku faɗa musu irin salon maganarsa ku kalli ɓangaren ɗabi'unsa mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana mutum ne mai alkawari mutum ne mai tausayi da girmama na gaba sallallahu alaihi wa sallam kar ku rage ma malaman yahudawa komi ku faɗa masu ɗabi'u da halaye da sifa da kyawun diri na muhammadu ku je ku faɗa masu haka kun gane ko ne wasu falakun sifata ku siffanta wa malaman yahudawa siffar ma'aikin allah fa innakum ahlul kitabi dan su yahudawa an ba su littafi su mazowa littafi su ma'abauta littafi ne yahudawa suna ɗauke da attaura a hannunsu a daidai wannan lokaci kuma nasara suna ɗauke da injila a hannunsu ko ba ku da wannan littafi. mun gane ko wa kun ma inda na min ilmil anbiya'i kun gane ko su yahuda da nasara da muka aike ku wajensu su suna da ilimin annabawa wanda mu kuma ba mu da shi ina fata mun fahimci zancen shi ne wa inda kun ba laisa inda na min ilmil anbiya suna da ilimi daga annabawa wanda kuma ba ku da shi kaga yahudawa suna da ilimi daga annabi musa nasara suna da ilimi daga annabi isa mun gane ko ku je ku musu tambaya dangane da waye muhammadu fa kharaja hatta qadima al-madinata فسألكم عنه ووصف لهم أمره فقالت لهما أحبار اليهود فقالت لهما أحبار اليهود صلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متكول صلوه عن فتية ذهبوا في الدار الأول ما كان أمرهم fa innahu qad kana lakum hadithun ajibun وصلوب عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبؤه فما كان نبؤه وصلوب عن الروح ما هو من غير جماعة فخرج سبيل نسكة بي وذي تنامر سنسك annasru fi'il harith dawa uqbatu min abi mu'ayyid barakallahu fiku sai suka fita su biyun nan suka tarfafi garin Madina hatta qadimal madinata har sai da suka je garin Madina fa sa'ala kuma an suka je suka nemi malaman Yahudawa suka yi musu tambaya dangane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wasafa lakum amra suka siffanta masu al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su rage komi ba tunda daman saƙon da al'umman su shawa suka yi masu kenan ku je ku mana tambaya wajen malaman yahudawa game da Muhammadu waye shi sun san da shi cikin littattafansu in kun je za ku yi masu tambaya ku yi masu ƙarin bayani ta hanyar faɗa masu siffofinsa siffofinsa na halitta tsofofinsa na ɗabi'a ka ku rage musu komi yan saƙon nan ko haka suka je suka isar da saƙo kamar da aka aike su mun gane jama'a da kyau faƙalan lakuma ahbarun yahudi sai malaman yahudawa suka ce da waɗannan yan saƙo na ƙureshawa guda biyu suka ce da su saluku an salate ku koma ku koma makka domin lokacin ma'aikin Allah yana makka su ma shugabannin ƙuresha da suka taso waɗannan mutane biyu su ma suna makka kun gane da kyau a lokacin inda za ka samu jagororin yahudawa nan ne madina sai an zo yankin haibar a madina to musamman suka baro makka suka taso suka zo madina suka samu manyan malamai dakka a ilimin yahudanci manyan malaman su suka zauna da su suka yi musu tambayoyi game da annabi muhammad sallallahu alaihi wa da yahudawa suka gama sauraron su malamai cikin yahudawa suka gama sauraron waɗannan yan sako guda biyu sai suka ce da su saluhu an salatin in kun koma makka ku cewa al'ummanku su zaunar da wannan muhammad dan? su zaunar da shi muhammad sai masa tambaya uku sai masa tambaya dangane da abu uku fa in akhbarakum bi inna fa huwa nabiyyun in suka yi masa waɗannan tambayoyi uku in ya ba da ansansu ya iya ba da ansa daidai wa daida question one ya ba da ansa question two ya ba da ansa question three ya ba da ansa duk ya ba da ansa duk ya ce duk ya cinye tambaya in haka ya faru fa huwa nabiyyun to annabi ne Allah ne ya aiko shi fahimci wannan da kyau jama'a malaman yahudawa ne suke wasiya zuwa ga jahilai masu bautan gumaka waɗanda aka aiko su daga makka suka ce ku je ku faɗa mutanen mu malaman yahudawa mun ce zaunar da shi za ku kuma make tambaya uku in ya iya amsawa ku bi shi annabin Allah ne daga ne Allah ne ya aiko shi wa illa in bai iya amsawa bai tsaya yana inda inda fa rajulun rajulun mutaqawwilun wani mutum ne ɗan ƙirƙiro zance kawai ɗan shaci faɗi mutum ne ɗan shaci faɗi gane ko alƙaunu ne zance magana amma shi ne ƙirƙiran magana kai shaci faɗi ka faɗa ina fatan mun gane shi ne wanda ya zance amma almutakawwilu shine wanda yake kirkiri zance ya fara. ba fada mushi ba yace an faɗa mushi bai gani bai ce ya gani bai ji bai ce ya ji walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil al-aqawil takawwala takawwala shine mutum ya kirkiro rubantan da bai da tushe bai akku ba kun gani sai a ce fulanun mutakawwilun wane yana shatan magana ne sai ya faɗa ba ta da ta akku ba amma fulanun qa'ilun ma'ana wani yana magana ne in ta tabbata mun gane jama'a da kyau in har ya kasa baku waɗannan ansoshin tambayoyi guda uku to ku sani fa kuwa rajulun mutakawwilun mutum ne mai hatta kawwal mun gane jama'a da kyau to ga question 1 ga tambaya na farko saluku an fitiyatin zahabu fi dahril awwali tambayar farko ku shawa na makka ku je ku zaunar da muhammadu ku mashi tambaya dangane da wasu samari wadda a da a zamanin mutanen da zamanin mutanen farko suka bar garinsu suka tafi suka koma wani gari ko suka je bayan gari suka shige kogo kuma ya tambaya game da labarin waɗannan matasa. in kuka ji ya ba ku bayani a buɗe filla-filla take-take ya ba ku tarihin waɗannan matasa da suka bangarin su lokacin da suka cimma ma'ani zalunci a garin suka ga garin ana shirka ana kafunci suka gudu daga wannan gari suka koma jeji suka je suka iya kogo in kuka ji ya san labarinsu in kuka ji ya haddata kissarsu in kuka fahimci yana da masaniya a kansu wannan wurin ku mishi cikin ya ci wannan ya ci wannan ya bada ansa tsora tambaya ga tambaya ga ta bin tsora guda biyu ya bada ansa mai daman tambaya uku mun gane ko a dai a mai tambaya ma kana amurko me al'amarin su ya labarin su yake mun ji duk koshin wanne wannan ko to sai na biyu ba gama wannan ba shi fa innahu qad kana lahum hadithun ajib malaman qurayshawa malaman yahudawa suka cewa qurayshawa domin su ashabul kahfi suna da wani labari mai daura kai labari mai ban mamaki mutum ya shekara ɗari uku da motsi a ƙasa kuma bai rube ba bai lalace ba bai yi wari ba kai al'amarin waɗannan mutane akwai ɗaura kai akwai ban al'ajabi mun gane jama'a da kyau suna da wata kisa mai ban mamaki duk wanda ba annabi bane ba zai san tafsirin wannan kisan ba ba zai san kisa din nan ɗaya bayan ɗaya ba in gane ko tambaya ta biyu wa saluhu an rajulin an an rajulin tawafun haka ne wa saluhu an rajulin tawafin قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وصلوه kuma shi muhammadu tambaya an rajulin dangane da wani mutum ɗawatin mai yawan kewaye duniya shi nan da nan yau ka ji shi a wannan gari gobe kuma yana wancan gari yanzu din nan zaka ji shi a wancan ƙasa zuwa jibi kuma yana wancan ƙasa shi rajulun ne tsawafin mutum ne mai kewaye duniya nan da nan da nan kamar iska haka yake yawo da kasan iska kuma ya tambaya dangane da wannan mutum wannan saboda yawon shi da zirganiyansa kada balaga masharik al'ardi wa ha ya ce ya kure gabashin duniya da ya fara tafiya sai da ya je taɓa bangon duniya ta gabas ya dawo ya ci gaba da tafiya sai da ya je ya taɓa bangon duniya ta yamma ma'ana ya kure duniya ta gabas ya kure duniya ta yamma saboda tsabagen zirganiyan shi da kasantuwan ki tsawwa mun gane ko asalin wato tsafa ya tufu a tsawafu shine ya kewaya yana kewayawa kewayawa da zagawa mun gane ismul fa'il din shi shine at-tawafu mun gane jama'a da kyau at-tawafu akan ce at-tawaf akan ce at-ta'if mun gane ko ta'ifun da at-tawafu innal ladina taqaw idza massakum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsiruna ko kace at-ta'if ko a at-tawaf me kewayawa daga at-tawaf ina fatan mun gani. to shi zarganiya ke yi ai kun hararo wanda ke nufi nai. wa ke nufi kai mace tambaya game da nai. mun fahimta da kyau tambaya ta biyu ke fama kana na bakuhu ai mashi tambaya game da zulkar ne me labarin zulkar ne in shi annabi ne zai iya baku ansa zuwa yanzu jama'a mun ji koshan nawa mun ji tambaya nawa biyu ga tambaya ta uku wa saluhu anir ruh ko kuma shi tambaya dangane da ar-ruh rai da ke cikin gangan jiki me wannan rai din jama'a kun ji tambayoyi guda uku irin wai aje a tsara annabi din nan sallallahu alaihi wasallam su shugabannin quraisha wanda ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tare da cewa cikin su Allah ta'ala ya aiko shi cikin ɗansu ne su ne daga su ya fito amma suka kafirce mashi mun gane ko sai ga wani washe gida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wa takbartu ko kun yi girman kai kun kika yi imani ko ga ya bude ma zo ya shiga to su waɗannan ƙuresha da suka ja da ma'aikin Allah suka ƙi su karɓi da'awarsa a farkon karo su suke tura 'yan saƙo Madina wajen malaman Yahuda su yi masa tambaya rannan da aka je yin tambayan sai malaman Yahuda suka zaunar da 'yan saƙon ƙureshawa suka ce to ku je ku ce wa shugabanninku a Makka su zaunar da Muhammadu in suna so su gane gaskiyar shi annabi ne ko ba annabi ba ne. Ku su mashi tambayoyi uku in ya iya ba da ansar su da gaske ne tabbar hakika lallai ilallah shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi in ko ya kasa ba da ansa ɗaya cikin tambayoyin nan guda uku to ku ture shi gefe ku san ba annabin Allah bane makareci ne to Allah mun gane da kyau aka ji a karanta shugabannin guri sha waɗannan tambayoyi ga su fa qabala hatta qadima makkata suka yi dakon waɗannan ideologies waɗannan fahimtoci da ainihin waɗannan malamai na yahudawa suka ba 'yan saƙon ƙureshawa sai suka ɗauko waɗannan suka yi dakon waɗannan abubuwa waɗannan tambayoyi sai da suka zo makka faƙanu kada kun bi faslin kada kun bi fasli ma bai na kun wa na muhammadin قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عما أخبرهم أحبار يهود فجاءه جبريل بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطائف والرجل الطوافي wa a bi qawlihi wa yas'alunaka 'anil ruh al-aya gane ko al-isra fa qabala hatta qadima makkata sai waɗannan 'yan saƙon ƙuresha guda biyu suka baro madina wajen malaman yahudawa suka tarfafo garin makka gadangadan suna zuwa suka shigo garin makka suka nufi wajen waɗanda suka tura su masu gidansu shugabannin ƙureshawa faƙalu suka ce wa shugabannin ƙureshawa ƙada jikina kun bi fasli ma bai na kun wa bai na muhammadin mun zo maku da abin da zai raba kaddama tsakanin ku da annabi tsakanin ku da muhammadu shi yana cewa shi annabin allah ne allah ne ya aiko shi ku kuma ya ku kuma ƙureshawan makka kuna cewa ƙarya ne bautun ci gaba da bauta kuma dawa kuma kashi ne daidai to an samu kaddama shi yana cewa shi annabin Allah ne ku kuma kuna cewa shi ba annabin Allah ba ne wacce nan ba da la waccan nan jayayya mun gane da kyau da ake ta yi to mun zo da abin da zai warware gaddama kada a habara na ahbaru yahudin malaman yahudawa sun ba mu labari sun ce da mu an nas'ala ko an ashiya'in amaruna biha sun ce mu zaunar da shi mai mashi tambayoyin wasu abubuwa da suka umurce mu mai masa tambayarsu mun gane da kyau sai suka ba su labarin abubuwan nan guda uku da shugabannin kwarai shafar gama ci fa ja'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka tashi sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sa'aluhu amma akhbarakum ahbaru yahudi sai suka je suka shigarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan tafayoyi guda uku waɗanda yahudawa suka turo su su yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah jama'a kuna tare da ni muna fahimtar wannan abin da kyau ja'a ko jibrilu suka shigar wa ma'aikin Allah ya kasance yana da su tambayan farko suka ce me za ka ce dangane da wasu matasa da aka taɓa yin su a shekarun baya tun dauri tun iyaye da kakanni ba mu labarin su ce to naji ji mu je wata tambaya suka ce me za ka ce dangane da wani mutum mai kewaye duniya kamar iska zurkar ne me za ka faɗa game da shi ce to na ji mu je tambaya ta uku suka ce me za ka ce dangane da arrosh rai da ke yake cikin mutum ka ba mu ansoshin waɗannan tambayoyi in ka iya ba da ansa lalle daga sai kai annabi in ka kasa ba da ansa ƙarya kake kai ba annabi ba ne Allah bai aiko ka ba suna rufe baki sun gama waɗannan tambayoyi sai ga mala'ika jibril ya sauko daga saman bakwai in gane ko sai ga shi kawai ya sauko faja abu Jibril. sai mala'ika jibril ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna fara zaune a gaban ma'aikin Allah kun gane ko bi suratul kahfi sai gashi ya zo da suratul kahfi fiha khabaru ma fa'alu anhu a cikin suratul kahfi duk labarin da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kaf sai da aka bada labarin suratul kahfi ba tafsiri zamu ba duk sha duk tafsirin suratul kahfi meye ne ba a faɗa ba dangane da ashabul kahfi am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba mabudin kisar kenan daga nan Allah ya dinga zubo ya dinga zubo labari ya dinga duro labari ya dinga duro bayanai komi sai da aka faɗa dangane da ashabul kafi ma'aikin Allah mala'ika kuri na mashi wahayin abin shi kuma yana faɗa masu, mala'ika jim na faɗa mashi shi kuma yana faɗa masu suka zauna suka yi kasaki, suka ji bayani san kafa ka filla filla daki daki ne bayan daya ba abin da aka rage cikin abin da ake so a ji dangane da ashabul kafi sai da suratul kafi ta tattauna ashe asalin suratul kabe ta sauka ne an sa zuwa ga tambayan da kuresha suka yi wa annabi sun zama wata asalin wannan tambaya daga yahudawa ne to Allah mun fahimci wannan da kyau don annabi yanzu zage musu bayani gaba daya gaba daya game da asalin kafi ina fata mun fahimci wannan da kyau ya ba su labari warrajul tawaf sannan suka yi mai tambaya dangane da min ar tsawaf. tawaf shine wa ne? nan ma nan take tambaya ta biyu Allah ta'ala tun karke karken suratul kahfi din wa yas'alunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaykum ku dhikra sai Allah ta'ala ya shiga kawo bayani ya shiga kawo bayani wa yas'alunaka an zulkarnain suna maka tambaya dangane da zulkarnain kulce da su sa'addu alaikum min zikira zan maku bayanin shi sai ko aka shiga zububu bayanai aka shiga kwararo bayanai a cikin suratul kafi can karken suratul kafi mun bai ci wannan da kyau kaga ya amsa tambaya ta nawa ya amsa tambaya ta biyu sai tambaya ta uku suka mai tambaya dangane da ar-ruh Allah ta'ala ce wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al illa qalila suna maka tambaya dangane da arwash nan ma annabi ya ba su bayani ya ce to shi rai a kan ina yake a gangan jikin bawa yana cikin al'amarin ubangiji ilimin da aka ba ɗan adam takaitacce ne don a nuna gajiyawa ɗan adam kai ɗan adam ba kowane ilimi aka ka ba duk duniya duk likitocin duniya ba wanda zai iya nuna maka inda da yake ce maka rai gashi sanda ya ci mun gane da kyau an ce ana hura shi haka ya zo a cikin hadisi mun yarda an ce ana zare shi haka ya zo a hadisi mun yarda amma daga ina ake zare shi daga kai daga ciki daga kafa yana da kauri siriri ne yana da kauri fiye da shi ba wanda ya sani inda ake ciro hanta a ciro hanji a ciro tumbi a ciro kaza a cikin dan adam ba wanda zai ce ga inda da yake kuma akwai shi kuma akwai shi mun gane jama'a da kyau kuma akwai shi ai shine ma za ka gani ana faɗa irin comedy din nan da ake sai ka ji za a ga ana cewa wani mutum sai ya zo wani pagan ne mare bauta pagan wanda shi ba shi da addini sai ya zo ya sa ra'in makaranta ɗalibai da karanta da su sai ya ce masu ina allo sai suka ce gashi ina fanka gashi ina kaza gashi sai ce ina Allah sai suka yi tos ba wanda ya iya cewa ga Allah ba wanda ya iya cewa ga inda Allah yake sai ce musu ai duk abin da yake akwai shi ai kuna gani suka ce kware to Allah an ce akwai shi ina yake sai karke da ya ce to kun ga ba Allah tunda ba shi ba za ku iya nuna shi ba babu shi ba za ku iya ganin shi ba ba za ku iya taba shi ba ba za ku iya jin shi ba wannan ya nuna ba shi can sai wani yaro sai ya daga hannu sai wani yaro daga hannu sai ya tambayi wannan malamin sai ya ce ya ce to tun da gaban ka ga kaza na iya taba to kai ma malam ina hankalinka ina hankalinka mu iya taɓa hankalin ko mu iya jin hankalin ko mu taɓe shi haka ko mutum motsin shi can yana ƙara ji yadda kake so ka ji ka ce ba a jin Allah ba a ganin Allah wannan ya nuna ba shi to kai ma ina hankalinka ina aka ji shi ina a gan shi sai malamin ya sansarin sai ya turus uhitar da kafa da ya turus sai yaron nan ya ce to wannan kenan ya nuna malam baka da hankali tunda ba a ganin hankalinka ba a taɓa shi ya nuna baka da shi don irin hukunci da kai kenan game da Allah tunda ba a ganin shi ba a taɓa shi ba shi to ba a ganin hankalinka ba a taɓa shi kenan ya nuna ba a ne tunda ma jaza anil gari fa ja'idun alil mutuni kai hukunci da shi a can sai kai hukunci da shi a nan mun gane irin kwamiti din nan ne wanda ake kawa na dande a dora a aikutun mutane su cewa akwai goma akwai wa akwai Allah duk wani hujja na hankali da za a kawo hujjan hankalin ba za ta samu shiga ba ina fatan mun fahimta da kyau to kun ji suna maka tambaya dangane da zulkarnain Allah ta'ala nan take kawo ya ba shi labarin ne ku kuje karanta a cikin surkul kafi shan wajen karki suka yi masa tambaya dangane da rai nan kan wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min min amri rabbi wa ma utitum min al illa Kalila. nan amsar da aka ba su ke suna maka tambaya dangane da rai ka ce musu sanin bayanai in detail a filla filla game da rai wannan sai dai Allah ilimin da aka baku a cikin cokali ne bai da yawa ba wanda zai iya baka bayani na filla filla game da rai wannan Allah ya bar maka sani saboda Allah yana buƙatar ka gane shi ne Allah ka san wani abu ma fa wanda shi ne gaba ɗaya rayuwarka to baka ma san shi ba don ma ka san cewa to ina ga hakikanin sanin Allah ka ce ka san Allah ya yake yayi girman girman shi ba za ka san wannan ba sai ka san kuje kuje ka san ki ta hanyar ayoyin shi kawai da hadisin wa'akin Allah saboda ga ma wani abu a gangan jikin ka yake amma wallahi baka san shi ba ba ma ka da masaniya da sirrin shi baka san sirrinsa ba to ashe ilimin da aka ba mu dan adam dan kankare kullul ladhi yattaqi lil ilmi ma'rifatan alim da shay'an wa gabat an kashiya ilimin dan adam ba shi da yawa ilimin dan adam cikin cokali ne kaɗan ne aka ba mu cikin kaɗan na ilimi kawai duk wani wanda yake ganin ka ya cewa ilimi da sani ta yake ilimi ba ka iya sanin ko dai bisa goma shi ma sai dai kaɗan san iya ɗan kaɗan ɗin da ka iya ka sani masani mafi girma shi ne wanda ya san komai ne Allah ga Allah mun fahimci wannan da kyau nan ka ga annabi ya da an so shi an so shin nan guda uku ya da ko bai da ba me wasiyoyin da yahuda malaman yahuda suka yi wa shugabannin sha wannan in ya ba bada ansa fa huwa nabiyyun mursalun sibish ga shi ya ba da ansa kuma sun ki sun ki kun gane da kyau sun turje ka kyala wanda ba a rubuta mai shirya ba duk hujjojin da za ka zo da shi ba zai gane ba ba zai fahimta ba Allah ta'ala ya ƙara shirya da Allah ta'ala ya kimsa mana shirya cikin maganganu da dukkanin ayyukan Allah ta'ala ya gane da mu addinin nan nasa ya ba mu iko qala ibn ishaq al-imam ibn ishaq yace faftataha surata bihamdihi sai Allah ta'ala ya bude suratul kafi da godiya gare shi gane ko ya bude sun kuka lura suratul kafi ta bude ne da gode wa gane ko wa zikri nubuwati rasulihi sallallahu alaihi wasallam aya suratul kafi an bude aya farko an bude suratul kafi ne da godewa Allah ta'ala da kuma ambatan annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa aka yi haka lima an karu alaihi min zalika saboda yadda ƙureshawan makka suke musa cewa annabin Allah ɗan safon Allah ne daga ne Allah ne ya aiko shi su suna da suna da ja ba su yadda da haka ba wannan musawa da suke yi shi yasa Allah ta'ala da ya tashi ya saukar da wajen nan sura ta zama an sa ga tambayoyin ƙure da Yahudawa suka zugo ya Qurayshawa su zo su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane da kyau to Allah sai bude suran da gode ma kansa da godiya ga Allah da kuma tabbatar da cewa shi ne ya danka wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan babban kundin alqur'ani dan Allah ta'ala ya bude surar ne suran Allah ta'ala ya bude ta da cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa da yaj'al lahu iwaja Allah ta'ala ce alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitab godiya ta tabbata ga Allah da ya saukarwa bawansa da alqur'ani ka kalli abu biyu aka faɗa a nan gurin alhamdulillahi kaga godewa Allah kun gane ko wannan nan gaban ya shafi tabbatar da ilahantakan Allah da rabbaniya tasa cewa lallai akwai shi kuma shi ya cancanci a masa a wuri ɗaya kuma shi ke samar da dukkan halittu shi ya cancanci godiya mun gane ko a ɗayan gaban kuma ci gaban zancen sai ya tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabtakarsa tunda ya ce allazi anzala ala abdihi alkitab shi Allah nan da ya cancanci godiya to kuma shi ne wanda ya saukarwa bawansa da littafi ashe wannan alƙur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam saukar masa akai ba shi akai ba kirinci ne kadai da kirkiro ba sai Allah ta'ala sai bude surar a haka mun gane jama'a da kyau a cikin suratul kafi ayar farko ya'ni annaka rasulullahi minni ya'ni annaka rasulun minni abinda watan nan a watan nan aya take nufi ayar farko cikin suratul kafi tana nufin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah lallai kai dan sako ne daga ni inji Allah yake ce masa shi dan sako ne daga Allah madaukakin sarki ai ta haqiqu ma sa'alu ma sa'alu an min nubuwatihi ko min nubuwatika wacan nan aya aya farko ta cikin suratul gafi wacce ta sauka ta zama ansa ga tambayoyinsu sai ta bude da tabbatar da ta haqiqu ma sa'alu anhu tabbatar da abin da suka yi tambaya a kansa min nubuwatika na annabtanka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yaj'al lahu iwajan Allah ta'ala bai sanyawa alqur'ani karkata ba shi ma manzon Allah sun zama ba a karkata yake ba a miƙe yake sak alqur'ani a tsaye yake sak ba karkata ba lankwaya da za ka ji magunan magana na cin karo da wani magana alqur'ani ba karkata ba lankwaya ba harde ba ta da warwara cikin alkur'ani mai girma in ka ji kana fahimtar wata aya da wata aya sun ci karo wata aya da wata aya akwai tukka da warwara tukka da warwaran ba cikin ayin yake ba tukka da warwaran yana kwakwalon ne mun gane da kyau yana ka ne irin yadda in kana mura in ka sa siga a bakinka za ka rika jin zakin sigar in ka sa wani abu mai in ka sa wani abu mai zaki ko mai bauri bauri a lokacin da kake mura mura mara ta huta ka sosai kana jin zaƙin ko kana jin gafi gafi ko boro boro shin rashin zakin a sigan ne ko a bakin ka ne to haka duk wani wanda zai ce wai yayi wani bincike ya gano ayan alqur'ani akwai cin karo ƙarya yake cin karan a kwakwalwar shi shi alqur'ani ba cin karo ba cin karo a cikin alqur'ani wala yaj'al lahu wajen alqur'ani a yake kowace aya da layin da ta kama hanya an buɗe shi mun gane ko wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimina an buɗe ayin taki taki taki taki wa fasalna bu tafsilan ba wani tirje ba cin karo ba ta magana ka ce ai sannan an ce kaza ko kuma an ga an ce kaza sai dai in kai na baka san alqur'anin ba ina fata mun fahimci wannan da kyau haka Allah ta'ala ya saukar da wacan nan aya a farkon suratul kafi ai an zala ku mutajilan Allah ta'ala ya saukar da alƙur'anin nan madaidaitin littafi mai madaidaitan zantuttuka la khilafa fihi ba sabani game da alƙur'ani ba cin karo kun gane ko wa zikri tafsirin sura ila an ƙala mun gane jama'a da kyau haka dai kowa zakara tafsirin surati ila an ƙala haka Allah ta'ala ya yi ta faɗin bayanai filla-filla kan makasudin saukan surar har inda ya kai ga Allah ya ce am hasibata anna askabal kahfi warraqi mikanu min ayatina ajaban har zuwa inda Allah ta'ala ya faɗi wannan magana An hasibta ko kana tsammanin anna askabal kahfi su ma'abota wannan kogon waɗannan matasan waɗannan samarin kai ka ɗauka warraƙimi da mutanen arraƙim arraƙim ɗaya daga cikin fasarorin da malaman tafsiri suka yi masa sun ce arraƙimu shine garin da suka fito sunan garin da suka fito ne sunansa arraƙim mun gane ko an ta anna ashabal kahfi ko ka ɗauka waɗannan mutanen kogon me yasa aka kira su da ma'abota kogo mutanen kogo saboda sun bar garinsu sun je bayan gari a bayan garin suka je cikin wani dutse a cikin dutsen suka cin ruwa gejan gogo suka shige ciki suka kwakwanta to dubi zuwa ga cewa sun ɗauki tsawon shekaru a cikin wannan kogo a bayan gari shi yasa Allah ta'ala ya raɗa masu suna askabul kahfi mun gane jama'a da kyau to amma a wuri ne kuma ba a cikin wannan alkafu ɗin aka haife su ba ba a wannan kogon aka haife su ba zuwa suka yi daga wani gari suka fito ina ne mahaifansu arraqimu sai za a ga a tara musu kalmomin guda biyu am hasibta anna ashabal kahf wal raqimi hum ashabul kahf hum ashabul raqimi لماذا كانوا أصحاب الكهف؟ لأنهم مكثوا فيه زمانا طويلا وسنوات عديدة abin da ya sa aka ce masu ashabul kahfi saboda sun zauna a cikin tsawon shekaru me ya sanya aka kira su ashabul raqim saboda su ɗan asalin wannan gari ne na arraki da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ce ko ka ɗauka wai kanu min kanu min ayatina ajaban su wai wani abun ba wasu fi komi zama ban mamaki a ayoyin mu ba su fi komi zama ban mamaki ba ai kai kanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fa ashabul kahf zama abun ban mamaki dan baka san zaka zama annabi ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitaba wala takhuttuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina an an kimsa maka zama annabin nan baka ma san zaka zama dan ba ko rubutu da karatu baka yi dan saboda Allah wannan alqur'ani mai surori da yawa mai ayoyi dindi mai kalmomi da yawa mai harfa dindi a ce wannan littafi ya zo ne daga wani wanda baya karatu bai iya ba baya rubutu bai iya ba amma ya zo da wannan littafi da ya fice ya samar da tsaron gwana a tsakankanin larabawa masu fasaha masu zalaƙan harshe masu azancin magana masu zaurancen zance a ce wannan alkur'ani ya bayyana ne daga wani wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ummiki bai karatu bai iya ba bai rubutu bai iya ba a ce shi ne ya zo da wani abu wanda ya gagari duniya gaba ɗaya anya ba abin mamaki kan wannan kai hmm? kaka wannan shi kanshi saukar da alkur'ani da yadda kai ne ka zo da shi ai ya fi asbabul kafi ma ban mamaki kakka ɗauka ya fi komi ne am an na asbabul kafi war raqimi Ka min na adaba adaba ai adab kai ka ɗauka wai wannan waɗannan asbabul kafi din su ne a ajabu shay'in cikin ayoyinmu mm, mm, suna cikin abubuwa na ban mamaki masu ɗora kai masu al'ajabi amma dai akwai abin da ya fi su zama al'ajabi mun gani da kyau shi yasa ya tabbata cikin sahihu muslim watan wata rana kura ce a jeji ta bafila ce bafila ce yana kiwon awakai ta ruga a guzu ta kwasa kuya da bafila ce nan ya bi ta a guje ta samu makiwaci mai naci dalangal ɗin shi bi zai darba kuran nan bai kyale ta ba zai ta cikin mashi akuyarta zai ta cikin masa akuyarsa da duka da fitina zai da ta cikin mashi akuyarsa a cikin sahihu muslim tana sakin akuyan sai ta koma gefen shi titin ga sai ta wugo ta kalle shi sai ta ce man biha yawmul mu'aqqal man biha yawmul mu'aqqal وإذا القشور وإذا القشور وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت من بها يوم بها يوم يوم يوم يوم العطلت ranar da aka watsi da su wa zai ba su kariya abin ta tambaye shi kenan Allah ta'ala ce wa izal isharu uttilat lokacin da dabbobi in an tashi alkiyama da mai raƙumma da mai shanu a gidajen gona da mai shi a ragan filani da mai kiwon raguna zai ci kasuwan sallah na layya da mai kiwon awakai da mai kajin turawa da mai kajin gida da mai samar da kwayyaci riba gaba ɗaya famfam zai yi watsi da su ba so suna al'isharu ƙutsilar in gane da kyau sai ta tambaye shi ranar da aka yi watsi da su ɗin nan in alkiyama ta tsaya kuran take tambayan wa bafilla wa zai ba su kariya in na zo zan kama kawai wannan bafilla ya tsaya kallon kura ya rike baki ya ce zikibun ya ta kalla asalin zikibu kirkeci amma galibi ba a fasara da kirkeci din ne saboda mutanen ma wasu sun kirkeci ba kura daban kirkeci daban kuma a zikibu a larabci yana kasantuwa ne kan kirkeci ba kan kura ba mun gane da kyau illa aka fasara da kura ne saboda mafi yawancin mutane kuran aka fi sani to shi ko fasara shine ka dauko abu daga wani ma'ana ka dauko ma'ana daga wani yare zuwa wani yare ina fatan mun gane ba wai ba ni bakin ba ka fasara ba ni tare translation ba waye zai waye zai kwato ma'ana mutumin yace zibun ya takallam a samu kura ko kirkeci yana magana sai wannan kirkecin kawai ya kalli wannan mutum sai a ai ba abin mamaki ne dan kura ya magana ba ko dan kirkece ya magana shiga madina nan ne za a ga abin mamaki rasulun ya atihi alwahyi min fawqi sama nan ne ka je madina nan ne akai abin mamaki bi ha wani abin mamaki ne dan ce ya magana shiga madina nan ne za a ga abin mamaki abin daura kai abin al'ajabi nan ne za a ga mutum nan da nan da ya danka take haka ba saka sai ga wahayi na zuwa masa sama da kilomita biliyoyi a sama nan da ka kalli da yanzu wannan abin da ashabul kafi mudare wannan tambayoyin da kure shi suka yi suna rufe bakin su ke ta wahala sai wa ya sako suna rufe baki yana sakowa su ba za ma san ya sako ba suna rufe baki yana sakowa daga rufe bakin su ya taso har ya iso kuma sama da saman bakwai daga kan ya sako har ya iso wa ma'aikin Allah da sabon Allah abin tambayar ka kila za ka ce shi aka biya mashi shi kanshi sai an biya mashi don sabon wa ya to yaushe aka tsaya aka waje sakon ka ce ka ce mashi kashin ana tambayar shi sun tambaye shi game da askabul kahfi in ka je ka ce mashi kaza ka ce mashi kaza to kuma sun ƙara mai tambaya game da sun karne to nan ma ka ce kaza kaza za su mai tambaya game da ro rai yaushe aka gama ba shi sakon yaushe ya kamo hanya yaushe ya iso ya kun gane da kyau kaga ainihin ne ma abin mamaki ina fatan mun fahimci wannan da kyau shine ama sutta anna ashabul kafi wal rajim kanu min ayatina ajab ina fatan mun gane wannan da kyau ai mara au min qudrati fi amri al khalaiqi wa fi ma wada'tu ala al ibadi min hujjati ma huwa a'zamu min dalika wa ajab abinda wacce nan aya take nufi mara au min qudrati abinda zan gani cikin iko na na iko na fi amri al khalaiqi dangane da al'amarin halittu wa fi ma wasa'atu ala al-ibad da kuma irin hujjoji da na sanyawa bayi a bayan ƙasa hujjoji ga sanan kala kala ma kuwa a gama min dalika wa ajab akwai abin da ya fi kissar ashabul kafi girma akwai abin da ya fi ban al'ajabi da ban mamaki sama da kissar ashabul kafi wa ibn abbas radiyallahu anhu an wa ibn abbas radiyallahu anhu alladhi ataituka min alkitabi wa sunna a'zama min sha'ani ashabil kahfi abdullahi dan abbas yana fassara watannan aya am hasibta anna ashabal kahfi war raqibi kanu min ayatina ajaba abdullahi da abbas yake fassara da cewa abinda Allah yake nufi ai alladhi ataituka abinda na baka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na ce mishi abinda na baka min alkitabi na alqur'ani wa sunnati da hadisi a azamu min sha'ani ashabil kafi ya fi girma wajen ɗaura kai ya fi girma wajen ban al'adabi da ban mamaki ya fa ashabul kafi ma qala ibn abbas abdullahi da abbas yace wal amru ala ma zakaru haka al'amarin yake kabe da suka faɗa fa inna fa inna maktahum niyaman salata mi'ata sana kun gane ko yan ashabul kafi sai da suka zauna a wannan kogon suna bacci har tsawon shekara 300 wallabi su fi ka a fihim salata mai aka sinina wasu zazun tisa kun ne ko sai da suka shekara ɗari uku da tara suna cikin wannan kogon in ji Allah wannan zaman shekara ɗari uku da tara kana bacci mun gane da kyau tun shekara ɗari uku da tara bai barka ba ba dare ba rana bacci yake yi kuma bai riɓe ba bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai yi bayan gida ba bai yi kaki ba bai yi yamu ba bai yi saleba ba bai yi majina ba shekara ɗari uku da tara yana wani wuri yana kwance kuma ko tun da aka ije shi a haka an gane Allah da kansa yake juya su da bai da da kansa yake me da kansa yake juya su to wannan abin da ya auku ayatun ayatun dalatun ala qudratillahi wa ma'ishatihi wa mashi'atihi wannan yana nuna cewa aya ce wacce take nuna Allah yana da iko yana da mashi'a duk abin da Allah ta'ala ya so ya faru to wannan abin zai faru wa hiya ayatun dalatun ala ma'adil abadan kuma watannan alama ce aya ce da ke nuna lalle Allah ta'ala zai iya dawo da rayuka bayan sun rujuddige ka a koma cewa a idza kunna idaman nakara in muka mutu muka rututtuke muka zama kasassu rututtuka ku ya za a ce an dawo da mu duniya ba suna mamakin haka ba wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza mutaqtum kullu mumatta'in innakum la fi halqin jadid suka ce abdurrahman lahi alkadi an bihi janna su suna mamakin mutum wai ya ya lalace sannan wai a ce kuma an ƙara dawo da shi ya za a iya mutunafin mutum haka suna mamakin wannan bayan ta zama ƙashi. to kenan wannan yana nuna ashe Allah ta'ala yana da iko haka inda zai kwantar da mutum shekara ɗari uku da tara sannan kuma ya dawo da shi ba shi mutum zai iya kwantawa a kabari bayan shekaru a dawo da shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'ada Allahi haqqun wa anna a talarai ba fiya. wa kadhalika asarna alaihim haka muka sanya jama'a suka ci tuntube da su muka kaddarci al'umman wannan gari na sarki da kayamusu kamar da malamai ke fara? muka kaddarta wannan al'umman wannan garin eh sunan garin arraƙimu a ɗaya daga cikin fasarorin malamai ko muka sanya al'umman garin arraƙim a atarna alaikin muka sanya suka ci karo suka ci tuntube da ainihin waɗannan mutane suna bacci suna mutanen suka farka jama'an gari sai gan su da wani tsohon kayan da an daina yayin ke shekara ɗari uku da kaza da wani tsohon kuɗi don da za su je ramin su kwanta sun je da kuɗi yi an daɗe da canza gwamnati an canza kuɗin ƙasan ma suka zo musu da wata dala malam ba fadalar ta america ba suka zo musu da ahu kamar yanzu kadan najeriya su kawo shi ahu da taro da kobo mun gane da kyau da kobo shi ma fa kobo din mawaki na cewa naira da kobo sabon kuɗi wasu a da wannan kobo din ma sabo ne an yi wani da kafin kobo mun gane da kyau an yi wani da kafin kobo to sai ka zo kawai sai ka ga mutum ya tashi mutum ya zo da kobo ya zo da shago zai zo maka da kobo kawai ko ko aku ko taro ko alili ai kuna jin su waɗannan kuɗaɗen ko mu matasa an ji mu kashe su ba ta anini kun gane da kyau wanda zan kashe anini a nan kaɗan ne daidai wanya wanya dattawa ne daidai kobo mu mun kashe kobo muna ƙanana kobo na abin nan amma dai anini da awu na ka daidai za a rage to yanzu sai kawai wani mutum ya taso daga wasu sai kawai ya zo ya kai da alini ko awu sai ce ba kawai shi ya zo sai kaya ne ka gan shi daga ka ce ba kawai ke yi <laughs> to abin da ya faru da azabar gami ke kawai suka taso a gari suka zo suka cimma mutanen gari a irin wannan yanayi kawai da an tattanta kuɗi sun zo ma jama'a da bakon abu ga Allah mun fahimci wannan da kin na'am ina wajen Allah ya ce mun yi haka ne wa kazalika tsarna alaikum muka tsinkayar da mutane kafa ashabul kafi can muka sa jama'a suka ci tuntube da ashabul kafi mun yi haka ne liya alamu anna wa'adallahi haqqun dan san cewa lallai alƙawarin Allah gaskiya ce wa anna sa'ata la raiba fiha tashin alkiyama ba ko kwanto a kanta zama lokaci ya yi amma kuma ga akwai ɗan ƙarke kaɗan kuma kamar yadda na faɗa a farkon karatu muna sa ran wannan ya zanto zama mu na ƙarke a bana sai kuma bayan azumi insha Allah subhanahu wa ta'ala za ka ina fatan ku yi haƙuri mu ɗan ƙarisa. mun gane ko mu ƙarisa wannan babin da muke cikin shi wa kanan nasu kada tanaza'u fi zamanihim to dama mutane sun yi jayayya a zamanin su ashabul kafi hal tu'adul arwah wahdaha shin aka tashi za a dawo da rayuka rayukan ne kadai za a dawo da su banda gangan jiki yanzu in mutum ya mutu sai aka sa shi a kabari don Allah ta'ala ya tashi alkiyama za a tayar da bayi a hada su gaban Allah yau mai kumun nasu da rabbil alamin to yanzu rayukan su ne za a tasa ko ko rayuka tare da gangan jikinsu da kai da wuya da kafaɗu da ƙafafuwa da ciki da kirji da ko ina ne za a tasa ko ko iyakar rayuka kawai jama'a sun yi jayi kan wannan kun gane ko shine za a tashi rayuka ne kawai am amil arwahu wal abdar ko ko za a tashi rayuka ne da gangan jiki faja'alakumullahu ayatan dalatan ala ma'adil abadan to Allah ta'ala sai ya kaddarci ya afkar da waki an asabul kafi ya samar da bayani dangane da asabul kafi abin da ya faru game da asabul kafi ya faru abin da yasa Allah ya farar da wannan al'amarin da ya faru na ya fita musu gwamnati shekara 309 sannan ya farkar da su abin da yasa Allah ya haka dan ya sanya haka ya zama aya wacce take nuni akan cewa Allah yana da ikon ya rayar da gangunan jikuna gangan jiki bari na ɗan adam Allah yana da ikon ya rayar da ita mun gane jama'a gangan jikin ɗan adam wa na biyu sallallahu alaihi wa sallama bi qissatihim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba jama'a labarin a ashabul kafi ya ba suwa suka zo suka mai tambaya eh suka zo suka ma ma'aikin Allah tambaya su shugabannin ƙureshawa game dangane da ashabul kafi annabi ya kwashe labarai takaka duk wani abin da yake yake da alaka da ashabul kafi sai da annabi ya faɗa musu shi ya faɗa musu ya ba su wannan ansa da ya ba su cikakken bayani dangane da ashabul kafi min gairi an yu'allimahu bashrun ba ta da cewa wani mutum ne ba ba aikin Allah labari ba tun da yake ba taba jin kissa ba bai ma taba jin sunan su ba sai ranan da su shugabannin gurin sha suka zo suka miki wannan tambaya da ya kudawa suka sa su masa a ranar matsakin Allah ya fara jin wani abu shi ashabul kafi a ranar annabi ya fara jin su amma yana jin kalman suna gaba yin wannan tambaya kawai mala Allah ya aiko mala'ika juri da faɗa mashi shi kuma ya faɗa musu da Allah mun gano nan da kyau faɗa mun ya faɗa musu irin abin da ya faru a yi dangane da masallacin kudus ke suka zo suna maka tambaya dangane da masallacin kudus suna mamakin wai ya fi haji ya yi tafiyan wata shida a dare ɗaya da je dawo suna mamaki suka ce to sun fanta musu masallacin kudus ɗin hadisi ya zo ingantacce mala'ika jibril ya ce ciko masallacin kudus ɗin ne nafsul masjid aka zo aka jirge gaban ma'aikin Allah sai kallu wannan kusurwa sai ce kusurwa kaza kaza ne Kallu wannan kusurwa ce to kusa sai kalli can goshin sai ce kaza ne haka ya tunka ba su labari ga masallacin na a wajen kowai fa sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya yi tafiya cikin daren nan an ɗauke ni daga ɗakin ummu hani zuwa masallaci mai alfarma daga masallaci mai alfarma zuwa daga masallaci mai alfarma na makka aka ɗauke ni zuwa masallacin kudus da burakata a nan wurin ne na da burakata na ɗaura jagowa aka yi sama da ni aka je da ni sama ta ɗaya sama ta biyu sai da aka je da ma'aikin Allah inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa iska ka tasira sama ya sha ma za ka basuru ma tsaga sai da annabi ya je can can kurya ya gano ayin Allah kala kala sai suka zo suka ce ƙarya ne tafiyan da su sai sun wata shida daga Makka sannan suke zuwa Baitul Maqdis mun gane ko yankin na a yau sai sun wata shida yankin kassa. wanda tura suka furke da sunan suna cewa Gaza aka yana cewa zirin Gaza kassa ne sunan a wannan yankin wannan masallaci yake suka ce yaushe tafiyan wata shida a je a dawo wata shida rabin shekara kai kawai ka kaddare daga faduwar daga faduwar rana zuwa kulluwar alfijir ka ce ka je ka dawo ƙarya ne ba mai ba su yadda ba suka ce ɗan kuma da gaskiya ce ya je ba mu labarin yadda masallacin ne to annabi ya je masallacin ya shiga ya fita kila zai je manta wani abu sai aka kinkimo masallacin nafsul masjid sai aka yi a gaban shi da kalli wannan kusurwa da ce kusurwa kaza kaza ne haka ne duk wanda ya taba zuwa cikin zai ce kwarai da gaskiya ka abin yake mun gane da kyau duk ya ba su ansa ba har ma ya ce na haɗu da ayarinku za su dawo suna nan akan hanya wani zaƙumi mai yarfe a jikin shi mai yarfe-yarfen baki wani jan zaƙumi amma jikin shi akwai yarfe akwai ɗugon fari shi ne yake gaba har ma raƙumin wane yadda shi ya taka shi za su shigo nan garin makka rana na bullowa su kuma suna shigowa nan da nan suka ji sa waɗansu suka kasa kansu biyu wasu suka je ku je wa kalli mahuda rana ko kuma ku tsaya mana nan inda ayarin ba za su shigo magani ya ce rana na shigowa ta da rana za su shigo rana na kullowa su kuma suna shigowa makka a je kowa ta ido ko kalli nan inda jama'a mu za su iya kullowa ko kalli nan inda rana ta kullo in mun ga sai da rana ta bullo can sai ga jama'a mu kaga mun daɗa tabbatar da makareci ne in mun ga jama'an mu can sai ga rana mun tabbatar da makareci ne sai suka yi haka waɗannan suna cewa suna ganin rana ta bullo suka ce fa kuma shams fa kuma shams tala ga rana nan ta bullo kan su gama raba baki waɗannan sun ce fa kuma al'ir ga rana nan sun zo suka ga aya karara wani wace ƙwalo-ƙwalo a bayyana a fili amma suka ce wai sihiri ne da suka ce sihiri ne suka kisa imani mun gane jama'a da kyau suka kisa imani yana na a cikin littafin asiratun nabawiyya na al-imam ibnu kisha ina fatan mun gane da kyau aikin Allah ba su labarin ba kisan asgabul kafi wanda ya faɗa mashi ayatun dalatun ala nubuwatihi yanda suka zo suka yi masa tambayoyi guda uku kuma duka ya iya bada amsa bai samu mistake ko a tambaya ɗaya ba wannan yana nuna cewa lallai shi annabin Allah alama ce da ke nuna cewa lallai shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi fa kanat qissatuhum ayatan dalatan ala al-usul thalathati kissan ashabul kahfi sai ta zama matogara ce aya ce alama ce wacce take nuni ta zama nuniya akan a sulla kan asalin tuwasun addini guda uku kisan ashabul kafi tana tabbatar da filas na musulunci guda uku tuwasun ginshikan addini guda uku na ɗaya al'imanu billah din imani ya Allah in ka tsaya kai nazari a kan abin da ya faru dangane da ashabul kafi samari su cimma wani mushriki yana bautar wa gumaka a garinsu ya zama ɗan tawaye yana zaluntar mutane sarki ne yana cutansu samari kawai su balle ce wallahi ba su yarda ba su buga su buga a kawo gyara a cikin gari aka ce ba za a kawo gyara ba dole sai a raye a haka kan shirka kan zalunci suka ce su dai da ko su zauna sai ta ganin shirka da zalunci har wata ran su tsunduma su ga ciki to gwanda sun gudu da imaninsu da addininsu kun gane ko sun zo gudu wannan su zauna tsawon shekara ɗari uku da wani abu wannan alama ce na cewa lallai akwai Allah ya kamata a yi imani da shi wa rasulihi abu na biyu a kissar ta kahfi tana nuna lallai Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiko shi ne dan ai imani da shi ina fatan mun gane da kyau wal yawmil akhir sannan kuma kissar tana nuna imani da ranar lahira ina fatan mun gane duk a cikin kissa za mu fahimci haka tunda misali in ba Allah kuma Allah nan bai da iko ya za a yi mutane su yi bacci shekara ɗari uku da wani abu kuma tashi wa ya sa musu baccin wa ya tada su wannan yana nuna akwai Allah an gane shine dalili nan ne muhallin shagid nan za ka tira daga kisan astabul kafi za ka cire yin imani da Allah tunda in ba Allah kuma Allah bai da tasiri ya za a yi waɗansu jama'a su baccin shekara ɗari uku da tara kuma su tashi gaba da harkokinsu wa yake da iko wa waye musu haka Allah wannan ya nuna akwai Allah kenan kuma ya wajaba kowa ya imani da shi abu na biyu kissar ashabul kahfi na na nuna lalle annabi Allah ne ya aiko shi ba makareci bane inda ba Allah ne ya aiko shi ba ya za a shi mutumin da bai taba barin yankin da zaratul arab ba tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a duniya tun daga lokacin da mahaifiyarsa ta yi naƙuda sa har ya koma ga Allah ma'aikin Allah bai taɓa fita wajen yankin larabawa ba bai taɓa zuwa afirka ba ba ka ce yayi yalawa afirka ko da aka je habasha shi bai je ba ba shi aka je habasha shi bai taɓa zuwa yankin european continent yankin turawa ba iya kai shi yankinsu na larabawa annabi iya ne yake zagawa ta'if ya wajen yemen shi ke nan tsakanin yake bai taɓa fita inda ba nan ba ya aka yi ta kahfi waɗansu mutane da ke uwa duniya mun gane jama'a da kyau da ke uwa duniya kan wajen yankin china a yau a nan ne fa aka waɗannan mutane ya aka yi waɗanda suka rayu wajen yankin china tsakanin china da yankin saudi arabia yankin makka karamin tafiya ce to ya waɗanda suka rayu can wannan yanki yankin gabashi mafi nisa a shirkul akasa a nan suka rayu can wajen china mun gane jama'a yaya za a yi waɗannan mutane da suka rayu a wancan wuri loka wuri wancan yankin shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nan makka amma har ya san kissar su har ya san labarin su har aka zo aka yi mai tambaya har ya bada ansa har ya dace wajen ansa har kowa ya gamsu cewa haka bayanin yake wannan yana nuna lalle shi annabin Allah ne da gaske kun gane da kyau sannan cikin kissar su za mu fahimci lallai ranar lahira gaskiya ce domin mai iko ya ɗauki mai iko ya bugawa mutum bacci a kunnuwarsa don kun san bacci a kunne yake ta ina kake bacci ta ina ko ta kunne ta ita kunne kake bacci duk wanda zai bacci ta ina ke bacci na ke gane shi yasa akwai hukunce hukuncen fiqh wal ahkam al da ake ginawa da yawa a nan in ka ji kana mutum magana yana ji ko da idan shi yana da bi to ba bacci ba a kiran shi bacci ne dan matukar akwai bacci to ba za ka ji ba ta ewa ma ka wani mutum gidan shi abu da ka kar irin baccin nan na kwaro amma in dai baya jin magana to shi ne ake cewa yayi bacci kun gane da kyau in ana magana mutum bai san me ake cewa ba to sunan shi yayi ne ko da idan shi na bude kuma ko da irin shi na rufe matukar an kai magana yana ji in aka yi motsi yana ji to ba bacci yi ba bacci ya ina yake bacci yana kunni ne shi yasa malamai na da jayayya in kana karanta littattafai wai da ji da gani wanda ya fi muhimmanci da ka zama makawo da ka zama kurma ba akwai maganganu na malamai da yawa amma mafi yawanci zaka ji ana wannan jayayya jayayya ne na ilimi wanda ya kawo ne ya kawo za ka galibi akan ce kunni ya fi ido muhimmanci da ka zama kurma ba ka jin magana in an faɗa ba ka ji to a gwanda a rufe idaniyanka ba ka ganin koyi jin da ganin za a yi haɗa maka a kunnen ka ɗaya ya sa aka makaho yanzu kana karanta eh, kistoshi na makafi ga sanar cikin sayar alamin nubala imamu zahabi ya kawo su barkatai za ka zo ka cimma wani mutum makaho ne amma in ya yunkura yana da littafi duk cikin ɗakin ke littafi ne makawo bai gani tuddum amma yunkuri da yake zaro littafi yunkuri da yake zaro littafi za a biya kawo su da yawa cikin zuwa alamin nubala a kan ta haka da ya miƙe da ya haka ba zai in ya haka kawo zai zaro littafin zai buɗe ya karanta ha kuma akwai makawan da za a biya kawo cikin zuwa alamin nubala shi kuma kana da an zo da littafi ana bude babin da yake so ya bude kan ya eh, haka to zai bude babu zai bude babu in Allah ta'ala ya daukewa mutum ni'ima ta gani kan mai da ita kunni da sauran masu gabai makaci nawa ne sai su shekara da shekaru ba su ganka suna jin maganin kaciwa ne ko yanzu babu su wallahi akwai makawon da bai tun ɗin amma daga nan zai je maka hasan tana har tudun guda ko mota wata kai kuma zai buba zai bi titi zai bi gefen titi zai bi Allah zai kan mayar da baiwan da ya wurin sorare mun gane jama'a to kenan kissar ashabul kafi na ba mu dama tana nuna mana lallai za a tashi alkiyama saboda ga wasu an fara dan nuna mana sankoci an dan fara mana dan dan alamu domin tun da yana da ikon ya sanya wasu su yi bacci shekara ɗari uku da tara kuma ya tashe su to wannan alama ce ta cewa yana da ikon wanda ikon ta ya mutu shekara dubu ma zai iya da shi to fahimta ba mutumin da kashe aibe da karfi akai wai yana da ƙarfi ba ta baka da ƙarfi. in kana da ƙarfi? eh za ka iya bar in ka ja kofar nan za ta iya barewa da dama yana kusa da window ne sai dan dama kundo ko ya fitin sake wannan kawai ije maka shi jebi to kai ka san wannan dan dan dan alamu ya dan fara nuna maka haka ne yana nuna maka ba in bai tafi wani kofar nan ba zai iya me to Allah ya sanya wa mutanen nan bacci shekara ɗari uku da kaza ya farkar da su wannan alama ce an ɗan fara gwada ma ne ka ɗan fara gani a matsayin mukaddima a matsayin introduction gabatarwa ne ake ma shi bida ke ta ne na cewa lallai za a iya tashin ba na fitar mana wato da fikihu daga ina ne zamu mu ɗauko cikin qissatu askabil kafi akwai imani da Allah akwai imani da ba'akin Allah akwai fahimtar yadda da ranar lahira ina fatan mun fahimci shawarar to a gurguje ya jama'an musulmi wa ma'a haka duk da haka fa min ayatin lahi ma huwa a'jabu min zalika Allahu akbar duk da cewa kissar ashabul kafi akwai abu mai daura kai akwai ban al'ajabi akwai ban mamaki tare da haka akwai abin da ya fi kissar ashabul kafi zama ban mamaki mun fahimta da kyau game da muka ji a dasu ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu ka kun gaba lokaci na so karanto mana wasu abubuwa nan a wannan littafin Suna littafin al-ijazul ilmi fi sunnatin nabawiyya al-ijazul ilmi fi sunnatin nabawiyya wato mu'jizar ma'aikin Allah da take bayyana shine gaba da littafin ya kunsa littafin Ahmad Mursi Jauhar mun gane ko wannan malami ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu wanda annabi ya ce kaza zai faru kuma a yau duk duniya kowa ya ga abin da ya faru annabi sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ma'aikin Allah ya faɗi wata magana sai ga shi a yau muna dubu a yau ɗin nan ma'aikin Allah ya faɗi magana tun sama da shekara dubu ɗaya da wata kaza sai ga shi yanzu abin ya tabbata shi irin waɗannan hadisan ya tara hana hadisan da ke nuna lalle annabi yana ɗauke da mu'jiza ya faɗi kaza a babin magani an zo ana ta maganin da shi wa faɗi zuwan nan magani ne a wajen wa aka fara jin cewa zuma magani magani ne eh wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau likitocin duniya ko kuna kai ba su zama ko shika akwai zuma wallahi likitocin zamani din suna amfani da me abubuwa nawa annabi ya faɗa a babin magani malaman nan diya tara su wanda a yau ga su an zo ana ta amfani da su abubuwa nawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masu cutarwa ne a yau ga sun zo sun tabbata duk cutar da annabi ya ce jinin haila na ɗauke da shi to kuwa likitocin zamani sun tabbatar da shi annabi ya faɗa tabbikin guda ɗaya akwai cuta ɗaya akwai magani ga bincike nan an tara a nan likitocin zamani sun tabbatar da gasken daga ƙasashen turawa likitocin zamani sun tabbatar da cewa ɗaya eh, lalle akwai wannan cuta lalle akwai wannan cuta abu na ma'aikin Allah ya hana ka zauna rabu ka da zuwa rabu ka da rana sai ga likitocin zamani sun ce lalle yana kawo paralyze mutuwar shashi dama annabi ya wani mun gane dama shine malamai suka riga suka gama mana aikin ya saki da rusul tib nafsan bi ta'ifati babu alallahi arwahum wa abdana qad tusfina fama dallu wa ma waqafu wa kai fala wa kadi taru ka ruhbana duk sun aikin zan tara aikin gashi ana hadisai ne ingantattu wanda annabi ya ce kaza zai faru ya zo ya faru ka a rika kaza ana kaza za a samu kaza to an yi kaza an ga kaza ya faru kun gane jama'a da kyau wannan na nuna mana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne ina fatan mun gane wa qad zakara Allah subhanahu wa ta'ala su'alakum an hadhihi al-ayati allati sa'aluhu anha hakika Allah mai tsiri Allah madaukakin sarki ya ambaci tambayoyi da Quraysha suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in gane ko dangane da waɗannan abubuwa na ayoyi da suka tambayi waɗannan tambayoyin da suka yi ma'aikin Allah guda uku duk Allah sai da ya fade su a Qur'ani li ya'lamu dan su san hal huwa nabiyyun sadiqun am kadhibun sai da Allah ya faɗa a Qur'ani tambayoyin ma da suka yi masa da ansoshin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya basu sai da Allah ya faɗa haka ɗan a cikin alkur'ani dan sauran mutane da kafiran duniya sun cewa ma'aikin Allah mai gaskiya ne da gaske ne Allah ne ya aiko shi annabin Allah ne ko ko shi makareci ne babu shakka ma'aikin Allah mai gaskiya ne Allah ne ya aiko shi mun fahimta wannan da kyau faqala Allah yace wa yas'alunaka an dhil ne? suna maka tambaya dangane da zulkar ne. kul ce da su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa'atlu alaikum min zikra ni ko zan ba ku bayani game da zulkar ne kun ne ko kun yi tambaya inda ya kamata za ku sha labari kuwa ku jira ma'aikin Allah suna wai tambaya dangane da ne. Allah ya ce wa yas'alunaka an zulkar ne kul sa'atlu alaikum minhu zikira ka ce masu kul ka ce masu sa'atlu alaikum lalle zan karanta maku Min ku dangane da zulkar ne. zikiran zan ba ku bayani ku jira ku sha bayanai na bai taba jin wani mutum zulkar ne ba sai a lokacin da suka yi mishi wannan tambaya wa ya faɗa mishi an sa ya faɗa musu wa ya faɗa musu wa ya faɗa masa almala'ika mala'ika ne Allah ya aiko shi ya bashi ansa nan tambayan ba za a ce an samu likita ai ta basu a'a nan Allah ne ya da ansa da kanshi mun gane jama'a dan ba waya ne ko GSC e ko kaza ba ila qauli ya zo hal sai fadin Allah ta'ala a cikin suratul kahfi wa aradna jahannama yawma idil lil kafirina arda Allah ya ce wa aradna jahannama yawma idil Allah ta'ala ya ce mun za mu kuturto ko mun to jahannama yawma idil a ranan alkiyama lilkafiri na ga kafirai Arzan da zanto sai sun girma ta kanta sai sun bi ta nan duk ne sai ya wuta nan kun gane ko wa qauli wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailina haƙiƙa dangane da annabi yusuf da ƴan uwansa akwai ayoyi ga masu tambaya mun gane ko har zuwa lokacin da Allah ce iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun lokacin da suka yi ninya suka tattara al'amarinsu guda ɗaya kan makirci domin kissar annabi yusuf ai ita ma asalin da tambaya ce da ya yahudawa suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan su gane wai shi annabi ne da gaske ko kokariya yake yi suka suka ce an yi wani mutum wai shi yusuf da shi da kuma uwan shi in kai annabin gaskiya ne ka ba da kasa mai labarin shi ne fa yusuf ta sauka aka warware bayani billa-billa. annabi ya bada amsa daki daki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga duk wannan yana nuna gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan waɗannan ayoyi mu je mu karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi mun gane ko wannan tafsirin gashi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an ko tafsirin al-Imam Ibn Kathir ad-Dimashqi danganin bayanai din bi kan waɗannan ayoyi na cikin suratul kafi wanda suka kunshi bayani dangane da asbabul kafi da kuma bayani game da zulkarnai mun gane ko makaranta waɗannan tafsirai cikin suratul isra'i don jin bayani dangane da arroh ina fatan mun gane da kyau al-imamu qurtubi ma ya kawo wani hadisi dangane da wancan arroh din hadisin yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan al-imamu tirmidhi daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace baina ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi harsin wa huwa muttaki'un wa huwa muttaki'un ala asibin id marra al-yahud fa qala fa qala ba'dhum li ba'd saluku 'an ar-ruhi fa qala ma ra'ayukum ko ma rabakum ilayhi wa qala ba'dhum la yastaqbilukum bi shay'in takrahunahu fa qalu saluku فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحي إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نقول الإمام البخاري ده الإمام مسلم ده الإمام الترمذي duk waɗannan malaman sun fitar a cikin littattafansu sun fitar da hadisi daga abdullahi dan mas'ud din abdullahi dan mas'ud ya ce baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi harsin muna cikin gona muna cikin gona wa huwa muttaki'un ala asibe ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashin gida a karmami ya tara karmami kawai ya kunce shi ya kashin gida akan karmami id marra yahudu sai yahuda suka zo za su wuce ta gefen wannan gona. ta gefen gonan da nake ciki ni da ma'aikin Allah inji Abdullahi dan Mas'ud fa qala ba'dukum li ba'din sai wani shashi na Qurayshawa ya ce ma wani shashi ma'ana wani ba ya hude sai ya ce da wani ba ya hude dan uwarsa saluku anir ruhi ku yahuda ku je ku ƴan uwan mu yahuda ku je ku ma Muhammadu ga san yana kwance a jikin karmani. yana kwance a jikin ɗan karmami na wancan gonan ku je ku masa tambaya dangane da arro ya ba ku bayani game da rai faƙala sai wani bai bude ya ce ma rabakum ilaihi me ya hada ku da shi me ya sha'anin ku ina ruwan ku ina ku ina shi me ya hada ku da shi me ya shafe ku me ya shalle ku gaba da shi mun gane ko wa qala ba'dhum sai wani bai gudan yace la yastaqbilukum bi shay la yastaqbilukum bi shay'in takrahunahu ku da ka ku jama kanku kar ku je garin yin mashi tambaya akan arroh ya zo ya kawo maku wasu maganganu wanda wannan maganganu ba ku san ku ci hikima masu faru ba ruwa na da tonan fada ana tafa ne taron yahudawa haka sai suka zo za su wuce ta gefen wata gonan da ma'aikin Allah tare da abdadan masu suke cikinta sai wani bai yahude cikin yahuda da suke tafe sai ce ai wancan ko kaman muhammadu eh shine shine to ku je ku masa tambaya ku a tambaye shi me ya aro a gure shi sai wani bai bude cikin su dai sai wani ya daga mai ce dan me zai sa ku je ku tambaye shi me ya shafe ku da shi ina ruwan ku da shi daga Allah mu huce mu sai wani kuma bai bude ya ce a'a ni dai ina ganin ka ku je ku mai tambaya ya zo ya baku wata amsa ya faɗa bai faɗa muku kan magana ta zo ta dame ku ina fatan mun gane irin dai maganganu din nan na ayyaji kowa na faɗar ra'ayinsa faƙaru sai mafi yawancinsu su kuma suka ce su abokai da Allah ku kyale waɗannan da ba su a ce a tambaye kar ku je ku tambaye shi kawai fasalu sai ko suka je suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ruhi dangane da rai da mutum ke rayuwa da shi fa saka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka yi ma'aikin Allah tambaya sai ya shiru a lokacin bai san ansan ba ya shiru sun mai tambaya ya shiru ya dauke wuta ya shiru abin shi bai gaggawa ba falam yurid alaihim shay'a bai ba su ansa komai ba bai mayar masa da martanin komai ba bai faɗa musu komi ba ya shiru abdullahi dan mas'ud yace to ni na san na kaya na fa alimtu annahu yuhi ilayhi sai na gane cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi ake masa me ake masa wahayi ake masa shi yasa ya shiru din nan fa qumtu maqami sai na tsaya a inda nake sai kawai da cik da da san soja na kame wuri daya ina jira hukuncin Allah falamma nazala alwahyi da wahayi ya sauka sai na ji ma'aikin Allah yana cewa wa na 'anil ruhi suna maka tambaya dangane da rai kulce da su ya kai annabi Muhammad an ruhu min amrin rabbi ruhi rai wannan al'amarin ubangiji na ne Allah shi ya bar wa kansa sanin sirrin rai ba wanda ya san sirrin rai sai Allah ai yanzu ko duk bincike duk technology duniyar nan wa san sirrin rai ba Allah ba shi yasa har yanzu ita ba a sustain din a ce ai a dan mammaza da ita irin din in in yanzu kaga in ana amai likitoci sun gano yadda za su yi su dubara abin ya koma a ce a kwantar da shi to in rai ya zo zai fita irin ya zo makoshi sai sa a kakiyar ta sa na'urori su sa injina a ce eh to a dan mayar da shi ya koma kai ya fita akwai wannan dabara eh kalla idza balagatil taraqi wa qila man raq wal taffat as-saq bisaq fa ainal mafar akwai wani wurin gudu ba wani wurin gudu mun gane ko kalla idza balagatil hulqum wa antum ina idan tanzurun Allah ya ce me wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin Allah ce tarjumuna in kuntum sadiqun kuma mayar da ran mana in za ku iya in rai ya zo nan akwai wanda zai iya cewa ya danna ran ya koma irin a ga abu zai fita a cikin zai fita a amayar akwai ba wanda zai iya wannan shi yasa al'amarin rai kyau yana hannun Allah ina fatan mun gane a ka ku mamaki wa ma utitu min al'aini illa qalila duk ilimin da aka baku cikin cokali ne kaɗan ne mun gane ko wannan hadisi ne ingantacce cikin wannan tafsiri na al-Imam Buhari da Muslim ya rawaito wannan hadisi ina fatan mun gane da kyau wal Qur'anu mamlu'un min akabari min akhbari bil gaibil madi al-qur'ani cike yake da ba da labarin abin da ya faru tun talitali sai ma'aikin Allah ya zo yana ba da labarin wani abu da ya faru shekara dubu baya kafin a haife shi in shi ba annabin gaskiya wani ya aka yi sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan littafi na alqur'ani akwai labaran da sun afku ne shekara dubu kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aka yi sani mun gane ne sa'annan in ka ce ai kunni ya girma kaka ne satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ta'tika bil akhbari ma lam tuzawwadi ai labarai ne tun da ya je maka kakaji sai a ce to mun ji wannan shubha to amma ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan ba da labarin abin da zai faru shekara dubu gaba kuma sai shekara dubun su ko kuma sai ya faru to shi kuma nan kunnin ya ga ya ji muka kan ne kaga duk da idan da ka dauko annabi sallallahu alaihi manzon Allah annabin gaskiya ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam in gane ko alladhi la ya'lamu ku adun min al-bashar ma'aikin Allah yana ba da labarin wani abu da ya faru shekara dubu gaba ko shekara dubu baya wanda ba wanda ya san cikin mutane illa min jikatul anbiya ba za ka taba sani ba sai ta fuskan annabta sai in dai ta wajen annabawa ne ka sani wannan yana nuna maka lalle shi annabi ne la min jikatul awliya'i la min jikatul awliya'i la min jikatul awliya'i waliye ba su sani ba waliye ba su san gaibu ba Za a zo a ce ai wali kaza san gaibu ka a ce wali mai tabarma wali mai ɗoruwa wali mai manko duk waɗannan wali duk ba su san gaibu ba waye san gaibu kulla ya alamu man fi samawati wal ardal gaiba illa Allah su ma annabawa Allah yake faɗa wasu mun gane jama'a da kyau wala min jikkati kyau sannan duk waɗanda ba waliye ba ma su ma ba sani ba ina fatan mun gane da kyau wa qad arafu annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yata'allamu hadha min min bashirin sun san cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi son wannan ta wajen wani dan adam ba ta wajen wani mutum ba bakin Allah ba zai yi son haka ta bangaren wani mutum ba fa fihi ayatun wa burhanun qati'un ala sidqihi wa nubuwwatihi wannan ya nuna lalle akwai alama lallai akwai dalili akwai hujja qati'u ne yanke ala sadiki kan cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne gaskiya ne gaskiya zo da shi wa nubuwatihi kuma lallai annabin Allah ne da gaskiya Allah ne ta'ala ya aiko shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau in Allah ta'ala ya kai bayan sallah za mu tashi qaulul walid ibn al-mughira al qur'ani sihrun maganan da walid ibn al-mughira sai dangane da alkur'ani ya ce wai alkur'anin sikiri shine za mu ji bayanai a kai insha Allah subhanahu zuwa bayan sallah da yake na faɗi wala Allah sai Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu sai ya mu cikin Ramadan kenan ta'iwa ana gobe Ramadan ta'iwa ɗaya ga Ramadan zaɗi a sanarwa lokacin da za mu fara tafsir insha Allah subhanahu muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana wanda ka ya datar da mu ana fuskantar wannan wata mai albarka kowa ya tsarkake zuciyarsa ya yi tattali na imani ya tattali na himma ya tattali na ikhlasi don samun albarkan da watan nan yake dauki da shi watan ramadan muna fatan Allah dokokin sarki ya ta da wasu ba na kalla kun ba wajen buka shi ba Allah ya ila kaza anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi